Assalamu alaikum sunana Nazir Jarbaju A daidai wannan lokaci a yau duba na tsanaki za mu yi tare da sharhi dangane da jerin wasanni da aka fafata a manyan gasanni a nahiyar Turai kama daga gasar Premier ta kasar Ingila La Liga ta kasar Spaniya da ma gasar cin kofin Bundesliga ta kasar Jamus kazalika bayan nan za mu yi kuma wato sharhi dangane da jerin wasanni da za a fafata a ranar lahadi nan yayin da a ranar Lahadi akwai jerin manyan karawa wasanni guda biyu da muke dauke da su musamman a gasar ajin premier ta kasar ingila da zamu ga kungiyar kwallon kafa ta manchester united za ta taka leda a gasar la liga ta kasar spaniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid za ta barje gobe a ƙarshen wannan mako a ranar lahadi za mu dubi waɗannan jerin wasanni dangane da jerin kungiyoyin guda biyu kasar ingila da kuma kasar spaniya to kafin mu je ga jerin wasanni da za a fafata ko mu fara duba jerin wasanni da aka fafata kamar da na faɗa a yayin da muka ga yadda kungiyar kwallon kafa ta liverpool wanda ita ce ta fara fafata wasa da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a filin wasan kungiyar ta Manchester City a wato filin wasa da Etihad kenan inda Manchester City ta casa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da ciwo hudu da a filin wasanta na wato Etihad din kenan ga da 'yan wasan kungiyar ta Manchester City kama daga Julian Alvarez da ya warware kwallon da Muhammad Salah ya zira kwallon Kevin De Bruyne bayan mudun rabin lokaci da kuma kwallon da dan wasa Ilkay Gundogan ya zira sai kuma kwallon Jack Grealish wanda ya tabbatar da cewar city ta yi dukan wani kama kungiyar ta liverpool har da ci hudu da daya a filin wasa na etihad a daidai wannan lokaci tumu duk wannan karawa mintuna 45 na farko mun ga yadda kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta dinga wato kai hare-hare wa kungiyar ta manchester city ta kuma rike wannan wasa inda ta tafi da kungiyar ta manchester city suka dukufa ka'in da na'in duka kungiyar guda biyu don ganin cewar kowa ya dakatar da kowa liverpool ta hana manchester city kai hare-hare da ta saba duk da cewa ta kai wasu amma kuma duk da haka ta iyakan yinta na ganin cewa ta tare abin da za ta iya inda 'yan wasanta suka tashi suka taka rawar gani a waɗannan mintuna 45 na farko kuma hakan ya sanya ɗan wasa Muhammad Salah ya fara zira kwallama a wannan karawa kafin City ta warware ta hannun ɗan wasan ta Julian Alvarez mintuna 45 na farko kan Liverpool ta tare ƙungiyar ta Manchester City ta yi dukkan abin da ake tsammani na ganin cewar ta dakatar da ɗaya daga cikin fitattun ƙungiyoyi a duniyar kwallo duk da cewar mun ga yadda mai horo zuwa Pep Guardiola amfani da wani salo na ganin cewar ya ba dan wasa John Stones dama ya shiga tsakiyar fili don ganin cewar ƙungiyar ta Manchester City ta samu jerin 'yan wasa da dama a tsakiyar fili waɗanda suka fi jerin 'yan wasan ƙungiyar ta wato liverpool yawa a tsakiyar filin wasa a wannan kara da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta manchester city a filin wasan kungiyar ta wato manchester city etihad din kenan yan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester city sun taka rawar gani dan wasa john stones shi ma ya taka muhimmiyar rawa na ganin cewa ya tallafa kungiyarsa ta samu nasara mai zuwa pep guardiola ya yi dabara da ya amfani da wannan salon wasa da kuma jerin yan wasa da ya amfani da shi inda mun ga dan wasa Jack Grealish musamman a mintuna 45 na biyu don wannan mintuna 45 na biyu kan gaskiya ko shakka babu yan wasan kungiyar ta Manchester City sun tashi sun taka rawa kamar yadda ya kamata na ganin cewar sun kwaci kungiyar su kuma sun tabbatar da cewar sun rike wuta dan ganin sun ci gaba da bin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a teburin gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila ba tare da tazaran maki mai yawa ba 'yan wasan Manchester City kamar da na fara lissafowa Jack Grealish ko shakka babu mun ga dan wasan da aka ce fano akan kuɗi fan miliyan 100 daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa don gaskiya tun da Jack Grealish ya fara sanya rigar kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ban taɓa ganin sa ya taka irin rawar da ya taka a karawar City da kungiyar ta Liverpool ba Ɗan wasan ya ba da guduma ta musamman kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City don ganin cewar City ta samu nasara a wannan karawa Kevin De Bruyne shi ma duk da a baya bayan nan an yi ta bayanai dangane da lafiyarsa da kuma yanayin yadda yake taka leda duba da cewar dan wasan baya kan ganiyarsa dan wasa ne wanda ya farfado ya nuna iyakar iyawansa a lokacin da Manchester City take bukatarsa kuma ya tallafa kungiyar ta samu nasara a wannan karawa babu dan wasa wato Erling Haaland abinda zai baka mamaki shine dan wasa Julian Alvarez yana nan fa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ya zira kwallaye goma sha biyu a wannan kakar a cikin wasanni goma sha shida da ya fara amma ba a maganarsa saboda me City tana da wani fitaccen dan wasa wanda ya zira kwallaye 42 a wannan kakar. Kaga kuwa dole a manta da Julian Alvarez a daidai wannan lokaci. Amma kamar yadda mai horo zuwa Pep Guardiola faɗa, wannan dan wasa ne mai nagarta, dan wasa ne mai shekaru da dama a gabansa kuma dan wasa ne wanda Manchester City ta ci sa'a da ta same shi a irin kuɗin da ta same shi na irin kuma iya kwallo da ya iya kamar yadda mai horo zuwa Pep Guardiola ya faɗa ko shakka babu bayanin sai yana kan gaba. dan wasan bai sa Manchester City ta yi tunanin Erling Haaland ko na minti guda ba yan wasan sun bashi kwallo yadda ya kamata kuma ya tallafa musu shi ma daga sassa daban-daban har abin da ma Erling Haaland din baya ba kungiyar ta Manchester City Julian Alvarez ya basu a daidai wannan lokaci dan wasa ne wanda ya lashe gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya ko shakka babu Julian Alvarez yana farfadowa a hankali a hankali kuma da alama nan da wani lokaci tun da dai mun san zai yi wuya Allen Brohalan ya karkari sa ya jingine sa na takali da kungiyar ta Manchester City to fa idan har Allen Brohalan ya ware ya bar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City City to sai dai ta samu dan wasan da zai dinga zama abinci wa Julian Alvarez yana taka wasanni akai-akai dan gaskiya wannan dan wasa ne mai matukar nagarta ko shakka babu a bangaren kungiyar kwallon ta Liverpool kuwa kalubalen da take fuskanta ne kawai ke ci gaba da karuwa dan yan wasan ta na baya kan dama a nan matsalan yake duk da canje canje da mai horo zuwa wato Jurgen club din ne duk da haka bata samu abin da take so ba Trent Alexander Arnold ba gaskiya da alama ta riga ta faru ta kare kawai magana ta gaskiya kenan dan wasa wato eh, robertson shi ma ta fara ta kare kawai city ta liverpool ta nemo wasu 'yan wasan baya musamman na gefe-gefe ga dan wasa costa tsibiga koyaushe yana binci ina ga lokaci ya da ya kamata mai horo su hagun club ya bashi dama amma ba mafarkin liverpool na fafata wasanni a gasar cin kofin zakaru tana hiyar turai tana kasa tana dabo don gaskiya fuskanci babban tasgaro a wannan rashin nasara da suka yi a hannun kungiyar wallan kafa ta manchester city a daidai wannan lokaci mai tsaron ragar kungiyar ta liverpool duk da cewar ana yaba masa duk da kungiyar tana maya shi yana iya naksa iyakar iyawan ganin cewar ya ceto kungiyar ga wannan kalubale da take fuskanta amma magana ta gaskiya ita ce a daidai wannan lokaci mai tsaron ragan ya kwafsa ina ga sau biyu ma har ko kusan sau uku ma a cikin waɗannan ƙwallaye hudu da aka zara idan ka duba ƙwallon farko babu yadda za a yi mai tsaron raga ya bar ragan sai nemi irin wannan ƙwallo da aka bugo wanda aka saro ta idan har ba shi da tabbacin cewa zai ɗauka aka Grealish ya saro ƙwallo ɗan wasa Julian Alvarez ya zira ƙwallo ta biyu da Kevin De Bruyne ya zira mai tsaron raga Alisson ya fita a nan ma in baka da tabbacin za ka ɗauki wannan ƙwallo kar ka fita ya fita ɗan wasa Kevin De Bruyne ya zira wannan ƙwallo ya biyu kenan ƙwallo da Jack Grealish kuma ya zira ta ƙasan hannunsa ma ta wuce baki ɗaya mai tsaron raga Alisson Becker ya tafka kurakuran da idan har ya koma gida shi karan kansa ya kalli waɗannan kurakurai ba zai yafe wa kansa ba gaskiya yadda dai wannan wasa ya gudana kenan tsakanin City da kungiyar ta Liverpool a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga yadda abubuwa za su ci gaba da kasancewa dangane da gasar ta ajin premier ta kasar ingila city dai duk da wannan nasara ta samu tana nan a matakin da na biyu ta zaran maki takwas tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta arsenal wanda ita ma ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta leeds united ita ma da ci hudu da daya kamar da liverpool ta sha kashi a hannun manchester city da ci hudu da daya liverpool tana mataki na bakwai a daidai wannan lokaci a teburin gasar ajin premier ta kasar ingila yayin da mafarkinta na samun tikitin fafata wasanni a gasar cin kofin zakaru ke ci gaba da fuskantar tasgaro a didi wannan lokaci to mu dubi karawar arsenal da kungiyar ta leeds united arsenal ta mayar da martani ta hanyar da ya dace 'yan awanni kaɗan bayan kungiyar ta manchester city ta samu nasara inda arsenal din ba ma kawai martanin ta mayar ba har da irin sakamakon da Manchester City ta samu irin sama kungiyar ta Arsenal ta samu dan ganin cewa an ci gaba da tafiya kan kankan a saman teburin Arsenal zaran maki takwas tsakaninta da kungiyar ta Manchester City a daidai wannan lokaci inda kungiyar dan wasan ta Gabriel Jesus ya fara zira kwallo a bugun kasi mai tsaron gida kuma wannan ta kasance kwallonsa na farko da ya zira tun watan oktobar shekara ta 2022 da ta gabata jesus dai ya samu raunuka ya fuskanci kalubale na rashin zira kwallaye amma halin yanzu dan wasan ya dawo a daidai lokacin da arsenal take bukatarsa tunda bayan wannan bugun da kasi mai tsaron gida ma ya kara zira kwallo bayan dan wasa leandro trossard ya taka muhimmiyar rawa a bangaren tsaron attack wato bangaren zira kwallon arsenal din da bangaren hagu duba da cewar dan wasa wato bukayo saka ya samu rashin lafiya wanda hakan ya sanya mikel atete ya ajiye shi abinci leandro tosa ya ci wannan gurbi ina ga lokaci yayi da ya kamata mu zauna mu dubi dan wasa leandro Tosa na kungiyar kwallon kafa ta arsenal tunda arsenal ta ce fulun wannan dan wasa leandro Tosa yana taka rawar gani ko shakka babu dan wasan fari ya bada tallafin zira kwallaye bakwai kungiyar kwallon kafa ta arsenal kacal yana taka muhimmiyar rawa karkashin jagorancin mikel ateta dan wasan ya shiga kungiyar kwallon gaba ta Arsenal kamar dama da shi aka fara wannan gakar tare da shi a cikin wannan kungiya dan gaskiya yana taka rawa ko shakka babu a cikin kungiyar ta Arsenal a daidai wannan lokaci abu da yanda ya kasance kenan Arsenal ta samu nasara kamar yadda City ta yi Arsenal ta ci gaba da jan ragaman teburi da tazaran maki takwas tsakaninta da kungiyar kwallon gaba ta Manchester City a saman wannan teburi kuma aiki ya rage ga kungiyar ta Manchester City dan ganin cewa ta rage wannan tazara dama da kungiyar ta Manchester City take da shi wanda Arsenal ba ta da shi a halin yanzu shine City a kowane mako nan da wasanni mako biyu da za a fafata sai ta riga Arsenal ta kalida kuma mako mai zuwa Arsenal za ta je filin wasa na Anfield ne duk da cewa za a ce ai Liverpool a wannan kakar ta riga ta zama shinkafa da waken kowa banda Manchester United tunda united ta sha kashi a filin wasa na anfield din da ci bakwai da nema a karawar da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta manchester united din a daidai wannan lokaci za dai mu jira mu ga yadda arsenal din za ta kasance musu a saman wannan teburi da suke ci gaba da jan ragabar su a daidai wannan gabar to mu ke karawar arsenal da kungiyar kwallon kafa ta leeds united chelsea filin wasan ta na stamford bridge kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa karkashin jagorancin mai horo zuwa Una Emery suka bi Chelsea har filin wasa na Stamford Bridge suka musu duka da cibi da nima, Oli Watkins da John McGinn su ne suka zira kwallaye inda kungiyar ta Chelsea ta sha kashi a filin wasanta a wannan kakar inda take ci gaba da gwagwarmaya. 'Yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea gaskiya har yanzu da alama to baka dai isa ka ce gashi ba dan mai horaswa Graham Potter shi kansa kama kame ki a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya wasa ne. Dan ba wani abu da za a gaya min wanda zan yi dafa ce kama kama da mai horaswa Graham Potter ki a cikin wannan kungiya. dan yan wasan sa tsabar a ruɗe suke ma kaga ɗan wasa la wanda shi ya daga kwallo na farko da aka zira ya da ita Oli ke zai zira wannan kwallo amma sai duk da haka Chelsea bata farfado ba sai a kusan karshen wannan wasa ta yi yunkurin kai har har amma duk daga lokaci ya riga da ya kure ni al'amarin kungiyar kwallon gaba da Chelsea ma mamaki yake bani dan ban san me suke jira ba har yanzu da ba sallama mai horoswa Graham Potter guguwar mayan yau daban nan gobe daban kudin tot boli yana ganin shi mai kuɗi ne kuma ba zai yadda a ce mai kuɗi ya kuskure ba uku amma wani lokaci dole fa sai ka kwantar da kai ka amshi kuskuren ka don ganin cewar ka gyara ba tare da lokaci ya kure ba amma idan har Graham Potter tare da Todd Bowley ba su shirya wannan lamari ba to fa da alama Real Madrid za ta musu kace-kace a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai dan gaskiya ban ga alaman yadda wannan kungiya ta Chelsea za ta doke Real Madrid a wasan gasar ta cin kofin zakaru ba ko kaɗan. dan gaskiya wannan kungiyar ta Chelsea akwai matsaloli akwai yan wasa kan ko shakka babu amma fa ina gaya ma babu mai horoswa ana asarar nagarta yan wasa masu nagarta an da iya cafane kan amma ba iya miya ba kamar yadda ake faɗa a daidai wannan lokaci za dai mu jira mu gani dangane da kungiyar ta Chelsea a daidai wannan gabar kazalika gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ci gaba da jan zarinta a wannan kakar kuma bata ma nuna alaman kamar cewar an tafi hutun wasannin kasashe ba inda ta shiga gaba daga inda ta tsaya wannan kakar a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya dan wasa Robert Lewandowski ya dawo cikin jerin yan wasa da ke zira kwallaye wa Barcelona inda ya zira kwallaye biyu a ragar kungiyar kwallon gaba ta Elche yayin da dan wasa Ansu Fati duk da gwagwarmayar da aka yi da shi a cikin makon nan kungiyar kwallon gaba ta Barcelona duk da mun furcin da mahaifinsa ya dangane da kungiyar ya taka da ya zira kwallo kungiyar sai kuma Ferran Torres shi ma ya kara kwallo wanda kan ya tabbatar da cewa kungiyar ta Barcelona ta doke Elche da ke mataki na 20 a teburin gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain da ci hudu da nema. gaskiya barcelona kan a gasar cin kofin la liga ta kasar spaniya baya ita a daidai wannan lokaci saboda irin rawar da take taka da kuma yadda abubuwa suke tafiya mata gaskiya barcelona ta tana fahimtar harka a gasar cin kofin la liga ta kasar spaniya tazaran maki goma sha biyar a halin yin su da kungiyar kwallon bata real madrid real madrid da ke mataki na biyu kuma za ta fafata wasa a ranar lahadi za mu jira mu gani da wannan wasa zai kasance amma barcelona lokaci ne kawai ake jira shi yasa ma wani lokaci ban bata lokacin yi magana dangane da gasar da cin kofin la liga ta kasar spaniya don wannan gasa kam ina da tabbacin cewa an riga an gama shi Barcelona za ta lashe wannan gasa idan har rio Madrid ta tuntuɓe a karawar da za ta yi da kungiyar kwallon gaba ta rio Valladolid kawai tabbaci Barcelona za ta ƙara samu dan yanzu tana da tabbacin ma a ƙasa mai horaswa javi hernandez in ka ga yanayin yan wasa ma da ya sanya da ya hutar da wasu daga cikin fitattun yan wasansa a shirin da suke na tunkaran wasan hamayya na el clasico javi fa har yanzu yana bukatan kungiyarsa ta doke real madrid don ganin cewa ta shiga wasan karshe na gasar cin kofin copa da rai ta kasar spaniya za mu jira mu gani kafin gasar cin kofin kofa da rai real madrid za ta kara da real valladolid yan wasan real madrid ko ce dan wasan real madrid david alaba ya shirya don tunkaran wannan wasa bayan lokaci da ya shafe yana jinya bayan jinyar da ya yi dan wasa david alaba ya dawo cikin tawagar real madrid ya yi atisa har ma ya taka leda kungiyar kasarsa ta austria amma halin yanzu ya dawo real madrid yana taka atisaye tare da sauran jirin 'yan wasa kuma a shirye ke na ganin juriya ba da gudumarsa wa kungiyar kwallon kafa ta wato Real Madrid a karawar da za su yi da kungiyar ƙwallon gaba ta Real Valladolid din a daidai wannan lokaci. A gasar cin kofin Bundesliga ta kasar Jamus kwame Horus Thomas Tuchel ya fara da kafan dama inda kungiyarsa ta duke kungiyar ƙwallon gaba ta Borussia Dortmund wasan saman tebiri da ci hudu da biyu. Thomas Muller ya zira ƙwallaye biyu da kuma Dayot Upamecano shi ma ya zira ƙwallo a ragar kungiyar ta Borussia Dortmund. dan wannan kwallo da zira ma kadai ya tabbatar maka da cewa Borussia Dortmund ba inda za ta je a cikin fafutukar da ake na neman lashe wannan gasa ko da Julian Nagelsmann ne ina da tabbacin cewa Bayern za ta samu nasara wannan kara don a gasar cin kofin Bundesliga ba wata kungiya da za ta iya goga kafada da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich idan an zo ga maganar lashe wannan kofi na gasar cin kofin Bundesliga ta kasar Jamus. Za dai mu jira mu ga mai horo sa Thomas Tuchel a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai da sa ta Bayern Munich din karawar su da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. A ranar Lahadi ma dai Manchester United idan muka koma gasar cin kofin Premier ta kasar Ingila za ta tunkari kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United. wanda tuni muka ga jerin 'yan wasa da suka dangana birnin london don karawa a wannan wasa a filin wasa na st james marcus rashford yana cikin dogar amma sai dai babu henrique carlos casemiro saboda jan kati da aka bashi yayin da yake ci gaba da fuskantar dakatarwa alejandro garnacho ma babu shi saboda rauni da yake fama da shi amma marcus rashford ya murmure kuma zai tunkari wannan karawa manchester united da a halin yanzu da alama ta dan zo wani matakin da kamar 'yan wasanta suna nuna gajiyawa amma yana ga wannan hutu da aka samu na wasannin kasashe sun murmure kuma sun shirya tunkaran waɗannan wasanni da ke tafi a gaban su masu matukar muhimmanci dan ganin cewar sun tabbatar da dukkan su ɗin ma na fafata wasanni a gasar cin kofin zakaru a kakar wasa mai zuwa manchester united da newcastle united za mu jira mu gani ƙungiyoyi guda biyu da ke fafutukan neman shiga cikin jerin kungiyoyi da za su dangana gasar cin kofin zakaru ta nahiyar turai kuma newcastle united din ana ta bangaren za ta kudura aniyar samun daukan fansa akan kungiyar in ba kamar w united ta doke ta a wasan karshe na gasar cin kofin karabau ta dauki wannan kofi to babban dama ne za ta ga a gare ta halin yanzu filin wasan da nisan James ta dauki fansa kawai ta casa Manchester United ta kuma sallame ta amma fa Eric Ten Hag mun san shi ba zai gajiya ba kungiyar sa za ta yi iyakar yin ta don ganin cewa ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United din ko da ma a filin wasan ta ne. Sai mu jira mu ga yadda wannan wasa zai kasance. Newcastle United a wannan kakar ta farfado fa a halin yanzu. Dan fitaccen dan wasan ta Alexander Ishak ya dawo kan gani yanzu yana zira kwallaye. Wasannin ta biyu da suka gabata kafin wasannin gasar cin wasannin wato kasashe. Dan wasa Alexander Ishak ya zira kwallaye a waɗannan wasanni. za mu jira mu ga yadda waɗannan wasanni za su gudana tsakanin Manchester United da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Newcastle United da kuma karawar ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid da Real Valladolid a gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya. A daidai wannan gabar da ka ƙarshen wannan tattaunawa kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayani a ko'ina kake a faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima.